واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون kuma idan aka ce ma waɗannan masu ƙaryatawa ku yi sallah saboda Allah sai su ƙin yin sallar